Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya soma gabatar da shirinsa na yau dinnan Juma'a. Yau muna ranar ɗaya ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2022 da ta yi daidai da ranar 29 ga watan Sha'aban. Hijira tana da shekaru 1443. masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau da farkon labaran dai mu sanar da kucewa a ranar yau dinnan da safe ne shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ya samu dawowa a nan gida nijar bayan wata ziyarar aiki ta tsawon kwanaki biyu da ta kai shi a birnin abuja na kasar tarayyar najeriya kamar yadda kuka gani a waɗannan hotunan firaminista minista umudu muhammadu ne ya yi masa lale marhabin da zuwa a wannan ziyarar aiki dai da ta kai shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum a kasar tarayyar najeriya sun samu tattaunawa da shugaban kasar tarayyar najeriya cewa da muhammadu buhari akan ababe da dama da suka shafi kyakkyawar hulɗa da kuma zamantakewar da take tsakankanin kasashen namu guda biyu dangance da haka shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum a taron manema labaran da suka gudanar kafada da kafada da shugaban kasar tarayyar najeriya muhammadu buhari ya shaida ma 'yan jarida cewa sun samu tattaunawa ne akan maganar wanzar da kwanciyar hankali zaman lafiya da kuma kariya ta musamman ga al'ummomi waɗanda suke akan iyakokin waɗannan ƙasashe namu ƙasar nijar da kuma ƙasar najeriya sannan ya ce sun yi magana akan wannan runduna ta ƙawance ta jami'an tsaro na wato yankin tafkin chadi rundunar da ta hada jami'an tsaro na Nijar na Najeriya na Chadi da kuma na Kamaru waɗanda yau shekara uru da dama suke wato fada da 'yan ta'adda a cikin wannan yanki domin tabbatar da kwanciyar hankali al'umma ga baki ɗaya domin ba su damar ci gaba da gudanar da ayyukansu cikin walwala da kuma kwanciyar hankali. bayan haka shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ya ce sun tattauna da shugaban kasar ta najeriya akan maganar hanyar jirgin kasa da ake nan ga ginawa wacce za ta tasowa daga birnin kano zauke birnin maradi jamhuriyar nijar ya ce wannan hanyar jirgin kasa za ta kawo sauki sosai wajen wato irin shiga da fitar kayayyaki tsakanin kasashen guda biyu kasuwanci zirga-zirga sada zumunta da dai sauransu ya ce to duk da haka wannan hanyar jirgin kasan ko an kammala ta matukar ba a tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a tsakankanin iyakokin kasashen ba to abin zai samu cikas kuma ba za a samu gudanar da waɗannan ayyuka na tattalin arziki da sa da zumunci tsakankanin kasashen ba a cikin walwala da kwanciyar hankali saboda haka ya ce suka fi mai da karfi suka fi mai da hankalinsu akan maganar tabbatar da kwanciyar hankali a tsakanin iyakar ƙasar Nijar da kuma ƙasar ta Najeriya ya ce yana fatan dukkanin abubuwan da aka samu aka tattauna a kansu a waɗannan ganannaki da aka samu aka yi a cikin wannan ziyara allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa gwiwar ƙasashen da su domin a samu a tabbatar da tsarin da aka yi a tabbatar da kwanciyar hankali tsakanin iyakar nijar da najeriya a kore dukkanin 'yan ta'adda ko kuma allah ya shiryar da su su dawo su zo su zamna tare da mu lamu lafiya a ci gaba da ayyuka cikin lumana ayyuka na tattalin arzikin kasashen a cikin walwala da fahimtar juna a ci gaba da waɗannan labarai namu sai mu isa a jihar da magaram inda a ranar jiya gwamnan jihar da magaram ya samu ganawa da direbobi na sufurin motoci da ke zirga-zirga a yankin na jihar da magaram musamman ma waɗanda suke sufurin jama'a domin lalabo hanyoyin da za a daƙile matsalar nan ta wato yawon bara da ta haddabi wannan jihar ta da magaram Muhammad Lawal Malam Cilo na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. Muhimman ababe guda biyu su ne a sahun gaba gurin wannan tattaunawar wanda gwamnan jiha ta da Lawal Ahmadu Maduku ya jagoranta a yayin da yake ta da rakiyar jagorori na jami'an tsaro ga karin ƙarin sa. Wannan mutanen da aka maido su a nan gida lalle mun zo mun gani su kuma mun nuna musu cewa ga halin yanzu gwamnati a musamman ta ɗauki matakin cewa za ta yi ruwa tsaki ta samu a kawo karshen wannan eh, yawo na bara saboda yawo ne kawai muka sani gaskiya ya bata sunan kasa gaba ɗaya duka a duniya yau idanu suna wajen nijar kawar eh, mata sun koma mabarata a cikin kasar nijar a matakai dai na farko da aka dauka ɗauka lalle an yi niyyar cewa ga karon hukunta su tsari a nuna musu cewa wannan abin da suke yi akwai hudu ta hana shi to bisa ga wannan ne ga halin yanzu wa'anda dai aka ma shari'a a cikin eh, gunduma ta mata mai eh, namiji guda 45 aka eh, yanke ma kaso na wata uku zuwa shidda wanda za su yi idan kaso kuma mashara'anta ta garin mata mai nan ne aka yanke musu wani hukunci to sai wajen bangaren yan magarya su eh, mutum 56 eh, ne wanda yanzu an ka eh, an yi musu tambayoyi an gane cewa dai kawai suna da laihi kawai da ake tuhuma su da laihi na yin barace-barace suna gidan kasu yanzu suna jiran su ma kuma a yanke musu nasu hukunci to yanzu da abin da ma mu ya fi tada da hankali wanda ya sa cewa gaskiya sai an kara eh, ɗaukar matakai kawai cikin wannan lokacin ana nan ma ana shari'a shari'akin ana wasu tambayoyi dalilin me suke taya suna ta wannan abubuwan kuma sai muka samu labarin wasu mota biyu ga ta an cika da mata da yaran kuma za su koma su dauki hanya su to su ne wa'annan da jami'an tsaro suka taro su suka kamo su lalle akwai mata cikin su in kullum na farko wanda an kama jan kama shari'a da maza ne kadai muka sha aka ga alamar ya kamata tana yiwa su da suke su ne jagorancin eh, tahiyar wannan su ne kamata a hukunci na gadan to waɗannan kuma sai mu ga duka mata ne tsantsa wajen mace eh, goma sha hudu da yara sun kai kwatancin talatin da hudu tare da su kenan muka ce to wa'anga ya kamata a yi musu hukuncin da su ma za su gane cewa wannan eh, doka ba maza ba da dai zatawa kenan mata ne wanda su ma yanzu ko sun nuna cewa ko an hana su kinsu sai sun yi ko sun nuna cewa saboda abu ne gaskiya gwamnati tana sun wannan barace-barace na mata ake sa yara gaba ana tura su suna eh, sha mutane kai don a samu abin duniya kuma cikin kasashe wa'anda ma ba namu ba to ana tuna ma asiri ana son ya kare a ƙarshen wannan zama gwamnan jihar taramagaram ya kara nan nago cewa mun gayyaci ƙungiyoyin kwadago ne na sufuri da kuma masu kamfanoni na sufuri na al'umma don su kawo tasu gudunmuwa na ganin an gama karfi da karfe guri guda mu zamanto mun kau da kwata-kwata wannan al'amarin bara da 'yan kasar da suke zuwa kasashen waje inda ake cima wannan ƙasa ta mu huska. har wa yau a jihar ta da magaram a ranar yau dinnan gwamnan jihar da magaram ya jagoranci wani biki na kaddamar da wani horo da za a baiwa matasa waɗanda ke cikin yankunan nan da bututun mai yan ratsa albarkacin arzikin da ake samuwa na wato wannan harka ta haƙo da mai a yankin jihar ta da magaram da kuma difa za a basu su kyakkyawan horo domin kyautata halin rayuwar al'umma kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na muhammad lawali malam cilo a cikin jawabi da ya gabatar na masa da soma wannan horo mai girma gwamnan jihar ta magaram laula ahmadu madugu ya ba da karfi kata in bisa al'amarin da ya shahi mahimmanci da fa'ida ta ba da horo ga matasa wanda haka ɗin yake rattabe a cikin kundin tsari wannan daftari na tafiyarsa da gindima gindima ayyuka na shugaban ƙasa shugaban jamhuriya malam bazum muhammad gwamnan jihar ta magaram laula ahmadu madugu ya ci gaba da cewa lallai wannan dama ce za mu amfani da ita na mu shaida ma su waɗannan matasa mu ja hankalinsu na su ankara su sa himma su sa ƙoƙari da ƙwazo domin laƙanta da kuma da fahimta bisa irin waɗannan horo da za a ba su nau'i nau'i ya ci gaba da cewa bisa wannan zama za ku amfana ku ci gajiyar shi sosai a yayin ya ɗauki magana daga nasa waje daga bisani darakta na wannan ƙungiya ta wapco ado garba isa shi kuma chai wannan cika alkawali ne da ƙungiyar nan da ake cema wapco da ta zamanto ta yi yarjejeniya ta rattaba hannu tsakaninta da wannan ƙasa ta mu ta Nijar na ba da horo bisa al'amarin da ya shahi dukkan ilaharin al'umma da ke laye a bisa wannan bututu na mai haka ɗin kuma don mu cika wannan umarni ne muka zo yau a garin, muke ƙadda masa da soma wannan horo haka ɗin kuma zai shahi matasa horo ne wanda za a gudanar da shi a cikin gundumomi guda biyar da abin ya shafa da zai zamanto lalle ya yi dogaro bisa irin sana'o'i daban-daban har su kimanin ashirin daga cikinsu akwai magana gini akwai magana wata sabuwar wutar lantarki da dai sauran irin abubuwa daban-daban wanda matasa za su amfana su kwashi ganima su zamanto sun rabanta da irin waɗannan horo da zai taimaka musu wajen lakantar dukkan waɗannan sana'o'i wasu daga cikinsu a yayin da ya ɗauki magana mai alhurma mai martaba sultan na da magaram alhaji abubakar sanda umaru shi kuma kiraye zuwa ga matasa na a sa himma kuma a yi ƙoƙarin da za a yi na ganin dukkan ilahirin irin waɗannan darussa da za a gabatar musu su fahimce su don su ci su amma kuma ya ce muna fata za a zamanto dukkan waɗannan al'amura sun gudana cikin ɗa'a ladabi da biyayya domin fatanmu da burinmu shine wannan ƙasa ta kwana lafiya don samu ingantaccen tsaro da kuma shinhudar kwanciyar hankali gadan-gadan a ko'ina a faɗin jamhuriyar Nijar tare da saka kokarin al'umma ga baki ɗaya Tuma da masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da ya sauka kenan a ashirin waɗannan labarai na yau sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran. Assalamu alaikum.